Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu bayan wani bene mai hawa uku ya rushe a layin buca da ke yankin dilimi a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Bayanai na nuni da cewa benen mai hawa uku kowannensa akwai iyalai da ke zama a ciki da kuma shaguna da ake harkar sai da magunguna a ƙasan benen. Jami'in hukumar NEMA da ke shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi sun zakulo gawarwaki goma sha biyu. To wa'yanda muka samu sun rasu tsakanin jiya zuwa yau akwai mutane goma sha biyu wanda ciki akwai mata guda hudu maza guda takwas sannan kuma akwai mutane guda hudu wanda aka fitar da su a raye wanda yanzu haka suna karban treatment. To yanzu gashi ina wannan guri kuma na ga har yanzu jami'an ku suna aiki domin zakulo kila waɗanda za a samu da rai ko kuma dai waɗanda suka rasu. Wani irin aiki kuke gudanarwa? To aikin da muka yi basically shine aikin binciken waɗanda suke cikin matsala din abinda muka yi kenan tun jiya kuma ba mu kaɗai muka yi ba mun yi ne da haɗin gwiwan 'yan sanda civil defense road safety red cross an har ma mutanen gari duka kowa ya bada irin gudumawan shi sakamakon haɗin kai da gudumawa da muka samu shine muka cimma nasarar wannan aiki din a yanzu abin da ake tabbatar mana shine mutanen da suke wurin suna tunanin ba wani kuma wanda za a iya samu an ɗiba tsammani to kana ga meye musabbabin wannan eh, rushewan gini gini ne wanda ba a yi shi da karfin da zai ɗauki wannan hawa guda biyu din ba daga abin da muka iya gani in kaga irin rodin da aka yi ginin da shi sa'an nan kuma ginin ya daɗe sa'an nan kuma tun ji abin da ake gaya mana mutanen area su da kansu sun ga ginin ya nuna alama so wannan aiki ne na gwamnati kuma mun ji hankalin gwamnati a interviews da muka yi kuma shi ma mataimakin gwamnati ya zo na abin da ya ce za su yi kenan za su yi kokarin tabbatarwa da hukuman gidaje sun bi anguwanni su duba ire-iren wayannan gini din domin ɗaukan mataki ginin mai gidan da ya rushen wanda shi ma ya hallaka a rushewar ginin, Habib Lawal na Lele ya ce sun miƙa lamarin wa Allah. To, a madadin iyali ba abin da za mu yi sai mu miƙa lamarinmu ga Ubangiji, domin Allah da ya halicce shi shi ne ya tsara wannan abu zai faru da shi. Ya tashi daga wajen zai je ya gyara wannan gida da ɗan shi yake ciki, kuma ɗan yana yin wannan kasuwanci a cikin wannan gida. Kuma akwai 'ya'yan shi mata wanda suke yin harkokin kasuwanci a ciki, wanda Allah ya karɓi rayuwarsu. Bayan Alhaji Kabiru Lawan na Lele, akwai Amina, yassa ce, akwai Rukayya, yassa ce akwai hasiya yassa ce akwai maryam yassa ce bayan wannan kuma akwai ma'aikata nashi wanda an samu ma yanzu an samu ɗaya daga cikin mubarak akwai jikokin shi muhusin da sauran 'yan mata su ma guda biyu wanda Allah ya ware su a wannan hadari da ya faru. Shi ma makwabcin mai benen da ya rushen Alhaji Bala Baban Mairam ya ce kamata ya yi hukumomi su rika shiga unguwanni don duba ingancin gine-gine. Tin crisis da aka yi na shekarun baya ya zamanto wani matsala da ya kasance hukuma ta yi la'ubali da al'ummanmu hukuma na jiha da na karamar hukuma ba sa yin abin da ya dace a wayannan area saboda ko da yaushe suna jin tsoron su shigo don za a dauka sai a ma abin wata fassara na daban to sai ya zamanto an bar mu muna zaune kara zube to wannan ita ce dai matsalar da muke fama da ita a halin da ake ciki dai daukacin al'ummar garin Jos na juyayi kan wannan iftila'i da ya auku da fatar hukumomi za su dau matakan hana sake faruwar hakan Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.